الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya mahalicin kowa da komai wanda cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya kawo mu wannan ƙasa ta sudan a wannan birnin khartoum kuma a gidan talabijin na afirka wanda yake yada shirye-shiryensa da harshen hausa kuma shirye-shiryen suka danganci addinin musulunci muna godiya ga allahu subhanahu wata'ala kuma muna addu'a allah ya ƙara ɗaukaka wannan gidan talabijin don hidimar da yake yau addinin musulunci to a yau cikin ikon allah wannan talbijin mai albarka ya gayyace ni akan in yi magana akan tattalin arziki a musulunci to muna ƙara godiya ga allahu subhanahu wa ta'ala da ya halicce mu kuma ya halicce mu a matsayin musulmi waɗanda allahu subhanahu wa ta'ala ya yi musu daraja ta musamman bayan kasancewar mu 'yan adam kuma ya mai da mu musulmi to muna godiya gare shi subhanahu ta'ala to na farko Allah subhanahu ta'ala ya halicci dan adam kuma ya ƙara masa wato baiwa ta hankali don ya karbi koyarwa don ya karbi umarni da kuma hani Allah subhanahu ta'ala a cikin alkur'ani yana cewa bismillahir rahmanir rahim ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله سبحانه وتعالى يتي حقيقة من جلما مدن أدم ألوكة دمك دوكيشي أتكن تدو دكما تيكو كما مكا أرزو تاشي da abubuwa masu daɗi na abinci kuma muka fifita shi a kan halittu da yawa waɗanda muka halitta fifitawa to wannan yana nuna mana cewa allahu subhanahu wa ta'ala ya daraja ɗan adam domin ya karrama shi ya mai da shi wanda yake mai daraja wanda zai iya karɓar koyarwa zai iya karɓar umarni zai iya karɓar hani da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa hamalnahum fil barri wal bahr muka dauke shi a tudu da kuma teku kaga wani yana nuna mana cewa dan adam akan tudun kasa akwai ayyuka da zai yi dan adam akan wannan tudu na kasa akwai muhimman abubuwa waɗanda za su taimake shi don rayuwa akan wannan ƙasa haka kuma a cikin teku ma ɗan adam yana da rawar da zai taka domin ya samu rayuwa mai kyau to bayan wannan allahu subhanahu wa ta'ala ya fifita ɗan adam tun farkon halittar annabi adamu alaihi salatu wassalam lokacin da ya sanar da shi ilimi a cikin alkur'ani mai girma allahu subhanahu wa ta'ala yana cewa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kuma ka ambata a lokacin da ubangijinka ya ce wa mala'iku ni mai sanya khalifa ne akan ƙasa mala'iku suka yi tambaya a ta ja'alu mai yi yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nusabbihu wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun bayan mala'iku sun yi tambaya yaya za ka sa ɗan adam akan ƙasa wanda yake mai barna ne allahu subhanahu wata'ala ya ce inni a'lamu ma la ta'lamun ni ina sanin abin da ba kwa sani a lokacin nan allahu subhanahu wa ta'ala ya sanar da annabi adamu ilimi an ce abubuwa ne da allahu subhanahu wa ta'ala ya bijiro wa annabi adamu alaihi salatu wassalamu da su kuma ya sanar da shi waɗannan abubuwa saboda haka allahu subhanahu wa ta'ala ya ce wa allama adam al a kullaha allah ya sanar da annabi adamu waɗannan sunaye na abubuwa da kuma amfanin da ake da su bayan ya sanar da shi sun ma'ardahum alal mala'ikati sannan ya bijirar da waɗannan sunaye ga mala'iku faƙala an bi uni bi asma'i ula'i in kuntum sadiqin ya ce musu ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwa idan kun kasance masu gaskiya ne ku a bisa cewa ku ne kuka fi cancanta da zama khalifa a kan ƙasa saboda haka mala'iku ba su iya ba da wannan amsa ba domin ba a sanar da su wannan ilimin ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qala ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim ya kai annabi adam ka ba su labarin sunayen waɗannan abubuwa da aka riga aka sanar da kai tun farko aka ce annabi adam alaihi salatu wassalam ya ci gaba da bayanin kowanne abu da sunansa da kuma aikin da ake yi da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mala'iku qala alam a lakum inni a'lamu ma la ta'lamun saboda haka yace ni ban sanar da ku ba cewa ni na san abin da ba ku sani ba to abin da muke so mu fahimta a wannan guri shine Allahu subhanahu wata'ala ya wa ɗan adam tunani da hankali ta hanyar ilimi tun daga annabi adamu alaihi salatu wassalam har zuwa kanmu har zuwa ƙarshen duniya to Allahu subhanahu wata'ala ya sanar da shi ilimin muka da yawa don rayuwa akan wannan ƙasa saboda haka wannan yana nuna mana cewa shi ɗan adam yana da rawar da zai taka a wannan duniya kuma ɗan adam allah subhanahu wata'ala ya ba shi umarni na yin bauta ga allah subhanahu wata'ala shi kadai da kuma ibada cikin tauhidi da kaɗe ta allah to amma fa waɗannan abubuwa duka suna tabbata ne suna yiwuwa ne bayan ɗan adam ɗin ya kyautata rayuwarsa a wannan duniya ta hanyar yin sana'a ko ta hanyar yin kasuwanci ko ta hanyar yin noma ko ta hanyar yin kiwo ko ta hanyar yin aiki da sauran mu'amaloli waɗanda za su taimaki ɗan adam don ya samu yadda zai bauta wa allah kuma Allah ya karbi bautar tasa Allah subhanahu wata'ala ya sanar da annabi Dawud alaihi salatu wassalam wato ilimin silke wa sana'ata labusin lakum min Allah subhanahu wata'ala ya ce mun sanar da shi sana'a ta silke wato rigar yaƙi wacce ake sawa maganin sara da takwabi ko maganin suka da mashi Allah ya sanar da annabi Dawud alaihi salatu wassalam wannan litahusina kum min ba'asikum don su tsare ku su kare ku daga yaƙe yaƙen ku to wannan yana nuna mana cewa ɗan adam a wannan duniya ba wai zai shantake ba ne amma zai tashi ne yayi aiki duniya gidan aiki lahira gidan sakamako saboda haka za mu fara da harka ta kasuwanci a musulunci idan aka ce tattalin arziki to ana nufin cewa wata hanya ce wacce dan adam zai bi don ya samu rayuwa mai kyau ta hanyar wato bin matsakaiciyar hanya ba tare da zurfafawa an wuce gona da iri ba kuma ba tare da gaza kaiwa inda za a kai ba wannan shine fassarar tattalin arziki wato idan mutum zai ciyar ko zai ci ya yi matsakaici allahu subhanahu wa ta'ala yana yaban wasu bayinsa waɗanda idan za su ciyar ko za su ci abinci lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama ba sa yin wato eh, wato ba sa yin barna kuma ba sa yin ƙwauro amma sun kasance suna tsakaitawa ne tsakanin wannan to wannan shine ake nufi da al-iqtisad al-islami al-iqtisad al-islami wato tattalin arziki na musulunci musulunci ya shimfiɗa hanyoyi waɗanda za su taimaki ɗan adam don ya bi wannan hanya kuma ya samu rayuwa mai kyau a duniya kuma ya koma gidan lahira ya samu sakamako allahu subhanahu wa ta'ala ya halatta yin ciniki amma ya haramta cin riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba Allah ya halatta ciniki ya haramta riba saboda haka kofa a buɗe take ga wanda Allah ya hore masa jarin da zai yi kasuwanci to kofa a buɗe take amma fa ba kowane abu ne ɗan kasuwa musulmi zai sayar ba kar ya sai da giya kar ya sai da wani abu da zai cutar da musulmai kar ya sayar da wani abin da zai cutar da ɗan adam wannan musulunci ya yi hani a kai saboda haka ya halatta ciniki ya haramta riba to riba kuma shine kudin ruwa da irin nau'o'in da ake samunsa gaba daya musulunci ya haramta domin a zauna lafiya idan ana cin riba a cikin al'umma wanda aka ci riba ta hanyar sa. kullum yana da mugun kulli a zuciyarsa na an cuce shi saboda haka ba za a zauna lafiya da shi ba a cikin al'umma saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya haramta riba a cikin bayanin da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana na harkar kasuwa ya ce wa ashhidu idza tabayatum kuma ku shaidar da mutane idan za ku yi mu'amala ta kasuwanci to wani ya nuna mana me ya nuna mana cewa akwai mu'amala ta kasuwanci a musulunci kuma musulunci ya amince da ita sai dai abu dokokin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bayanin da yake yi na harkar kasuwanci ya ce attajiru saduq al'amin amin na wa suddiqina wa shuhada ɗan kasuwa mai yawan gaskiya al'amin amincacce wanda baya karya sannan kuma baya ha'inci to Allah subhanahu ta'ala zai ta da shi ran tashi alƙiyama ma'an tare da annabawan Allah wa siddiqina da kuma siddiƙai wa shuhada da kuma shahidai wannan yana nuna mana muhimmancin yin gaskiya a harkar kasuwanci kuma yana nuna mana muhimmancin aminci da rashin ha'inci a kasuwanci saboda haka wannan harka ta kasuwa musulunci ya sanya mata dokoki a cikin nassosi da shari'ar musulunci ta zo da su akwai magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma akala ahadun ba'aman, khairan min an ya'kula min amali yadihi ba wani ɗan adam da zai ci wani abinci face wato mafi alkhairi kamar yadda zai ci abincin da ya nema da hannunsa to wannan yana nuna mana cewa ba lalaci wannan yana nuna mana cewa ba zaman kashe wando muna fata allah taimake mu allah ya karɓa mana waɗannan bayanai kuma ya sanya mana su a mizanin lada.